gidan wakafi da na Ma'aikatar zaka da waka tana kira a gare mu musulmi. Kai musamman da haƙƙin Allah in muna da matso mu zarta. Yanzu tana hannun matawalle ya rike shi ma matawalle waziri ba Allah sassaka. Ma'aikatar kai ma muna gaida ka don mutunci da imanin imaninka marahan gidan dare mai anguwa da kuma shi malam abdulrashid kamar da kuke gani da masu kallo na wannan anguwa ta gidan dare inda shugaban hukumar zakka da kuma da sokoto malama malam da ta sada su sokoto ya da tallahi sana'a da kama wannan matashi malam abdulrashid malam abdulrashid da an haɗu da wani lokacin masallacin juma'a na oh, sahaba ya tashi yana neman taimako musamman abin da shahi lafiya ce na idanu bayan haka da likitanci idanu kuma na san magani

ya mai alfaharin da farin cikin gabatar da wannan tallafi na sana'a da aka gabatar sa ga malam bashir abubakar ƙarshen shirin wa matasa domin ƙarfafa su su makarantar suna kuma da allah albarka allah ya karfa shi kuma ya sa ya zama ya tsira gare mu baki daya duk wanda ya sa hannu cikin al'amari allah ya sa ka masa a takaice da ya sa'ani shi kuma wakilin marahashi kuma ya ne ba mai da kuke kallo an fara ina godiya ga Allah kuma ina godiya ga ainihin shugaban da kungiya da kuma mataimaka ne wanda sun fara jajirce da kuma kokari wurin ganin an samu ci gaba ga matasa musamman ma ni ka da nake da abu ya bayyana ga yake an bani jari a matsayin dogaro da kai kuma ina fata sha Allah wani ma ya zama to na taimaka mu kuma ba wani kaɗai ba ma da addini ba kuma da waɗannan bayan Allah su kokari wurin ganin sun taimaka addini musamman mu matasa marasa zari da kuma marasa kuma ina godiya ta ina roƙo da ainihin shi sarauki Allah Ubangiji ya ƙara kare sai ƙara kara musu ƙwarin gwiwa wurin aikata wannan aiki na Allah zan zaka Allah zan zaka Allah Allah sai ki lafiya wannan taimako ya shinka wannan bawan Allah Allah ka sa sanadin albarka ne don darajar mai daraja an ka ba don ka samu abin da wani da kanka don albarkar shi ke nan a cika da fata shi mana da wabban guda